ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا جنكرتا ودنشان don su ƙara a gefe guda kuma Allah yana ƙara ma waɗanda suka shirya imani da biyayya ga Allah da ayyuka nagartattu waɗanda suke kaiwa zuwa ga arziki na har abada kuma mafi amfani a wajen Ubangijinka ya kai wannan manzo sakamako ne da kyakkyawan ƙarshe.